Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da biyar Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 18 ga watan Janairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gargaɗi kasashen Turai yau Laraba da su kula kar ƙasar Rasha ta yi musu katsalandan a harkokin zaben su. wani harin da jirgin yakin najeriya ya kai ta sama ya hallaka mutane fiye da hamsin jiya talata sannan wani mai magana da yawun fadar white house ya ce ya rage ga wato gwamnatin shugaban amurka mai jiran gado donald trump ta zaɓi amincewa da ɓangaren leƙen asirin tsaron ƙasa na amurka ko kuma ƙasar rasha A shirin namu na yanzu za ku ji sharhin da wani mai fashin baki ya yi akan matsalolin da suke gani ke shafar farfadowar tattalin arzikin Najeriya. Bayan haka za ku ji rahoto akan wasu daga cikin alkawuran da shugaba Obama mai barin gado ya iya cikawa tun daga lokacin da ya kama aiki a matsayin shugaban ƙasa. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taro da ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel da Sahara suka yi akan batun tsaro da sauran wasu batutuwan. Bayan haka kuma za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gargaɗi ƙasashen turai yau laraba da su kula kar ƙasar rasha ta yi musu katsalandan a harkokin zaɓensu kamar yadda a cewar hukumomin leƙen asirin amurka suka yi imanin cewa rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na watan nuwamba wanda ya yi sanadin nasarar donald trump yayin da ƙasashe da dama a turai ke shirin gudanar da zaɓe a wannan shekarar ya kamata mu yi shirin sake fuskantar yunkurin rasha na yin katsa katsalandan a cikin harkokin dimokuraɗiyya hakan zai faru ina tabbatar muku a cewar biden a jawabinsa na ƙarshe a davos switzerland ya ci gaba da zargin rasha da ƙoƙarin ruguza abin da ya kira manufofin masu ra'ayin sassauci a duniya don a koma yanayin baya lokacin da ƙasashe masu ƙarfi ke juya sauran ƙasashen duniya yadda suka ga dama baya ga auna wato jam'iyyar damakar da ya ce ta yi biden ya kuma yi nuni da takalar makwabtanta da rasha ke yi ciki har da take-takenta a ukraine da kuma amfani da albarkatun makamashi a matsayin abin tankwasa wasu ƙasashe rasha dai ta yi watsi da zargin hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka na cewa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka da zamar taimakon trump biden ya kuma bayar da tabbaci ga ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ƙawance ta neto cewa amurka za ta ci gaba da bayar da himma wajen raya ƙungiyar yayin yakin neman zaɓe trump ya ce yayin neto fa ya wuce sannan ya ce amurka ba za ta rinka kare duk wata ƙasar neto da bata sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ba Wani harin da jirgin yakin Najeriya ya kai ta sama ya hallaka mutane fiye da hamsin jiya talata. Al'amarin da jami'ai ke bayyanawa da harin bam na kuskure a lokacin da ake kokarin auna 'yan Boko Haram. Da farko rundunar sojan ta ce harin ya shafi wani sansanin 'yan gudun hijira ne da ke ƙauyen Ran, inda waɗanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su ke fakewa. To amma mai magana da yawon fadar shugaban Najeriya Femi Adeshina ya gaya ma murya Amurka cewa harin ya rutsa da sashen da farar hular suke ne. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi alkawarin taimaka ma waɗanda abin ya ritsa da su a wani bayani da ya yi ta shafinsa na Twitter. Cikin bakin ciki na samu labarin cewa sojojin sama waɗanda ke ƙoƙarin kakkaɓe mayakan Boko Haram sun jefa bam kan farar hula a garin Ran a bisa kuskure a cewarsa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. wani mai magana da yawun fadar white house ya ce ya rage ma gwamnatin shugaban amurka mai jiran gado donald trump ta zaɓi amincewa da ɓangaren leƙen asirin tsaron ƙasa na amurka ko kuma ƙasar rasha da wikileaks josh Anis na amsa tambaya ne kan zargin da shugaban rasha vladimir putin ya yi cewa gwamnatin shugaba barack obama na yin maƙarƙashiya ga trump ta wajen yada labaran ƙarya putin ya ce yada wani labarin abun fallasa wanda ba a san tushensa ba da aka yi makon jiya wanda ke kunshe da zarge-zargen gaza game da trump wani ɓangare ne na yunkurin abin da ya kira yin zagon ƙasa ga halaccin shugaba mai jiran gado duk kuwa da cin zaben shugaban ƙasa da ya kiri-kiri putin ya bayyana wani zargin da aka yi cikin kundin gazar cewa trump ya yi lalata da karuwai a wani otal na birnin moscow a shekara ta 2013 da cewa zargin ƙazafi ne kawai putin ya kara da cewa waɗanda suka tsara kazafin sun mafuka ruwan lalacewa sannan ya jefa ayar tambaya kan yadda za a yi trump a ta bakinsa ya buƙaci karuwai bayan kuwa ya yi ta harka da mata mafiya kyau a duniya Shugaban China Xi Jinping ya yi kashedi ga gwamnatoci game da illar jayayya a fannin cinikayya, a yayin da yake jawabi a wani taro akan tattalin arzikin duniya a birnin Davos na kasar Switzerland a jiya Talata. Kara cinikayya a gida tamkar rufe kai ne a ɗaki mai duhu. Ta haka ana iya kare kai daga iska da ruwa, To amma ta hakan kuma ana iya rasa haske da iskar shaka a cewarsa a jawabin. Wanda ga dukkan alamu da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yake yi, ganin ya sha alwashin saka harajin kashi 45 kan kayayyakin da China ke shigowa da su Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ƙasar Najeriya ke ci gaba da ɗaukar matakan farfaɗo da tattalin arziki da kuma yaƙi da talauci da rashin aikin yi, wasu ƙwararru sun yi bita da sharhi akan irin matsalolin da suke ganin cewa su suka hana Najeriya ci gaba ta fannin farfaɗo da tattalin arzikinta. Ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. suna ganin cewa farashin kudaden waje da aka samu tsakanin hudu zuwa biyar daban-daban shine irinsa na farko a duk duniya da Najeriya take amfani da shi sabanin a ce akwai farashi ɗaya na kudaden ƙasar waje da ƙasar za ta yi amfani da shi domin tada komada na tattalin arziki. Daya da cikin wannan ƙwararrun da suka yi wannan bita da sharhi shine Malam Ahmed Yusuf, tsohon babban darakta a bankin Unity Bank da ke Najeriya kuma mai sharhi akan al'amura na tattalin arziki. Ya ce babu shakka wannan bambance-bambance na mataki hudu na farashin kuɗaɗen ƙetare da Najeriya ke amfani da shi shine ginshikin gadon baya da yasa Najeriya ta kasa fita daga kangi na matsalolin tattalin arziki. Gwamnati tana son ta tallafa ma mutane game da cinikayyar su akan harkar kudaden waje ta haka mana sun kirkiro farasai bambance-bambance na farashin kuɗin da mutane ke sayan kuɗin kasashen waje. Ka kama yanzu akwai bambancin farashin da bankuna ke cinikayyar hada-hadar kuɗaɗen kasashen waje da junansu. Akwai farashin da ita banki take ba bankuna kuɗi take kuma ba masu bukatar kuɗin kasashen waje sun shigo da kaya kuɗi. Akwai farashin da idan 'yan cin sun samu su kuma su sayar. Sannan akwai na bayan fage kuma akwai farashin da ake ba masu mai wani masu shigo shigo da mai duk sai zama ne abun babu tsari don babu tabbas yadda za a baka baka da tabbas cewa idan ka ba mutum tallafi ta wannan hanya ba zai zagayo ya duku ba wani munamuna ya samu kudin da zai zaka zagayo da shi ya shiga wata hanya ba da ɗan kasuwa duk burinsa a kowane lokaci shi ne samu ya samu riba na biyu idan ka dubi wani da ke da su a kasa nan bai kamata a ce suna riba kan kuɗin da ake ba su sayar ba da yan kamisho ne bai kamata a ake suna tallar kuɗin ba a'a su hanyoyi ne aka buɗe don masu ƙanana hannaye su amfani da su su samu samu kuɗi ƙanana dubu goma dubu ashirin dubu ɗaya dubu hudu amma ba miliyoyin daloli ba amma yanzu kaga sai su samu miliyoyin daloli sai da miliyoyin daloli da riba maimakon su sarrafa wa yan kasuwa kuɗin don su samu sannan sun su karɓi kwamishin a sai dai kuma su yi riba sannan kuma su karɓi kwamishin shi yasa farashin ma ke ƙara a kowane lokaci. to amadu za a iya cewa duk wannan dai matsala ce ta maganar cin hanci da rashawa da neman buɗa ma waɗansu hanyoyi domin samu kuɗi na fitar hankali cikin ɗan ƙaramin lokaci shi yasa aka samu irin wannan mataki mataki mataki na farashin kudaden waje na Najeriya wanda ana cewar a duk duniya babu inda ake samu bambance-bambance na farashin kudin waje kamar cikin Najeriya da ake gani a yanzu? Haka yanzu ya zama kila ba haka bane niyyar gwamnati amma haka yanzu ya zama tushen niyyar gwamnati shine tallafa amma abun ya zo ya lalace kuma yanzu su mutanen da suke cin riba wannan abun sun yi kuɗi sun yi ƙarfi sun shiga siyasa yanzu da ka fara magana ga maka ihun da zaka ji an yi maka ba kaɗan bane. Malam Ahmed Yusuf kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon darakta na bankin Unity a tattauna da na da shi a Abuja. Yanzu 'yan kasa sun sa ido su ga irin matakan da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai ɗauka domin rawarin wannan matsalar da aka daɗe ana cece kuce a kanta ba tare da an ga wani mataki a zahiri da yake ɗauka wurin kawowa ƙarshen farashi hudu ko biyar da Najeriya ke amfani da shi wurin ciniki na kuɗaɗen ƙasashen ƙetare. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. A jibi jima'a ne dai shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai karbi ragamar shugabancin ƙasa daga hannun shugaba Barack Obama. Yau wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya duba wasu daga cikin alkawuran yakin neman zaɓe da shugaba Obama ya iya cikawa da kuma darasan da 'yan Afirka za su iya koya. Yanzu dai ga Mahmud Ibrahim Kwari. we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America. shugaba barack obama kenan yake jawabin karfafa gwiwa ga amurkawa wajen tunkarar kalubalen da ke gaba a ranar talata 20 ga watan janairun shekara ta 2009 bayan rantsuwar kama aiki the state of our economy calls for action bold and swift and we will act All this we can do, all this we will do. Bakin tare kuma da tattalin arziki ta hanyar samar da ayyuka da kyautata ilimi da kimiyya da fasaha da kuma kiwon lafiya mai inganci na daga cikin abubuwa da shugaban ya nanata alkawarinsa a kansu lokacin yakin neman zaɓe. Farfesa Kamil Sani fage masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya a Jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci dangane da rawar da gwamnatin Obama ta taka game da alkawari ta fuskar tsaro a duniya. tashe-tashen hankali da rigingimu ba raguwa suka ba amma dai daman shi ma yana cikin kamfen ɗin da yi cewa idan ya ci zai rage sojojin amerika da suke a waje duk da bai rage su gaba ɗaya bayan da aka zato amma dai ya yi ƙoƙari ya rago ɗin sannan kuma batun guantanamo be wannan shi ma ai har yanzu da akwai saura amma dai ya yi ƙoƙari di ya rarrage irin wannan to gaskiya wannan ya taimaka mushi ta fuska da yawa na farko dai ya taimaka shi kansu tattalin arzikin amerika din saboda irin kudaden da take sawa a ciki wajen yin wannan tsaye da sojoji a waje sannan na biyu ya kara mushi tagomashi a wajen mutane a cikin gida shi kuwa malam aminu buba babban jami'in shirin wanzu da zaman lafiya na hukumar dfid mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya ya ce najeriya bata samu wani tallafin tsaro ba na a zo a gani daga gwamnatin amurka cikin shekaru takwas a baya amma akwai dalili idan muka duba shekarun da shi obama ya ɗiba za a gani kan cewa mun samu shugabanni kusan guda uku a najeriya mu ne najeriya ba mu ba su shi dama da ya kamata su yi rawan da za su yi su taimaka mana akan shi su matsalolin tsaro da muke da shi a najeriya kowane lokaci idan wata ƙasa tana so ta taimaki kowane ƙasa ne tana la'akari da yadda gwamnatin ƙasar nan ta karɓe ta akan tunkaran wannan damuwan amma duk da haka idan muka duba lokacin shugaba buhari tun lokacin da ya shigo mulki za mu fahimci akan cewa ta ɗan ƙara support ɗinta zuwa ga najeriya sai dai farfesa kamil sani fage ya ce akwai salon da ya kamata hukumomin afirka su runguma wajen tinkarar aikan tarzoma irin na boko haram da alshabab da kuma ansaru yawanci wa'annan tashe-tashen hankali duk da ba wai za a janye a ƙiyakarsu ba ne a ƙikan eh, tinkararsu gaba gadi amma za a yi amfani da hanyar diplomasiya da siyasa yawanci idan ana yaƙi rigima kowanne ne ma za ka ga ƙarshen shi dai an warware shi ne ta fuskar diplomasiya da siyasa masanin kimiyyar da diplomasiya ya ce ko da yake ƙudirin shugaba obama na takaita bindiga a hannun amurkawa ya gaza samun nasara a zauren majalisar dokokin ƙasar amma shugaban mai barin gado ya yi nasarar tabbatar da kyakkyawar alakar aiki tsakanin fadar white house da majalisar dokokin amurka duk wadda cewa a wa'adinsa na ƙarshe jam'iyyarsa ta democrat ta rasa rinjaye a zauren majalisar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar niger Ƙasashen yankin Sahel da Sahara mambobin ƙungiyar Sansad na gudanar da wani taro a birnin Yamai na can jamhuriyar Nijar ɗin domin tattaunawa akan matsalolin tsaro da batun kwarara 'yanci rani zuwa nahiyar Turai a wannan lokacin da safaran makamai da miyagun ƙwayoyi ke ƙara rura wutar rikicin ta'addanci. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya turo mana da wannan rahoton. yankin sahel da sahara wanne ya kumshi kasashe kimanin 24 ya yi fama a shekarun baya-bayan nan da ɗimbin matsalolin da suka hada da fataucin makamai da miyagun kwayoyi da aika-aikar 'yan ta'adda da safarar mutane da sace wasu domin neman kuɗin fansa da dai dukkan wasu haramtattun ayyukan 'yan kife. kwatankwacin halin da mali da nigeria da libya da makwabtansu suka shiga saboda haka tawagogin ministocin cikin gidan kasashe mambobin kungiyar sensad ke fatan mai da hankali a kan waɗannan batutuwa domin bullo da wasu sabbin dubarun magance waɗannan matsaloli kamar yadda sakatare janar na kungiyar sensad ibrahim sani abani ya faɗa J'en appelle à tous les États SENSAD à poursuivre les concertations à tous les niveaux afin d'éradiquer toutes les menaces à la paix et à la sécurité dans l'espace sahélo-saharien. Ƙwararru sun bayyana cewa talauci da rashin aikin yi da rashin adalcin wasu shugabanni su ne musabbabin kwararar Afirkawa zuwa ƙasashen Turai, inda aka ƙesta aƙalla mutane dubu goma da suka mutu a ƙoƙarinsu na ratsa kogin Mediterranean da hamadar Sahara tsakanin 2014 zuwa 2016. irin waɗannan matsaloli kan zama silar tsundumar wasu cikin ayyukan ta'addanci saboda haka taron na birnin ya mai zai zurfafa bincike domin samo hanyoyin warware wannan matsala in ji ministan cikin gidan jamhuriyar niger bazin mohamed le trafic de migrants est intimement lié au trafic des armes qui alimente les guerres prévalentes dans notre espace ainsi qu'au trafic de drogue si dangereux pour notre sécurité sakataren dindindin na kungiyar kasashen tafkin chadi injiniya imrana sanusi ya mana karin haske a game da hanyoyin da kasashen sensad ke shirin bi domin shayo kan matsalar tsaro da batun kwararar bakin haure ɗaya daga cikin abubuwan da ake tattauna a kai shine ya za a yi a wayi wa kasashen mukaimi don su tado da ayyuka wanda za su sama ma matasanmu abin yi su rage musu rashin eh, aikin yi da kuma fatara don ko mu nuna musu cewa tafiya kasashen turai ba shine amsa ba amsa tana nan a gida amma sai an samun musu abin da za su amfani da shi don su kyautata rayuwarsu mafi yawan mutane da suke tafkin chadi bangaren difa bangaren ah, borno a nigeria da bangaren chadi ah, aikin da sana'ar da suke ta kamun kifi da kiwo ta ragu saboda haka wasu daga cikinsu suna barin wannan wurare su tafi inda za su samu alheri amma matsalar boko haram ta sa suna yadda su bi ragowar da suke tafiya a kasashen turai amma namun mutanen ba su da yawa akan mutanen mali da, da niger sudan da libya wanda suke tafiya a kasashen turai saboda matsalar yaƙi misali a libya amma mu yawancin namu matsalan canjin yanayi ne da kuma ɗan kaɗan daga cikin matsalolin da suka shafi shugabanci a kasashen bincike ya yi nuni da cewa kashi 57 daga cikin ɗari na arzikin zinariya a duniya suna ƙarƙashin ƙasar nafiyar afirka yayin da nafiyar ta mallaki kashi 60 daga cikin ɗari na arzikin lu'ulu'un duniya baya ga jan karfe da uranium da colton da dai sauran albarkatun karkashin ƙasa da allah ya hore wa wannan nafiya abin da ke nufin idan shugabanni suka mayar da hankali talauci zai kaura daga ƙasashen afirka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar gaida Sulaiman Mani Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Bashir na iya gwamaja. Gwanin yin pizza wato kwatankwacin abincin nan na Hausawa da ake ce hoce. A shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Bashir ya yi muna bayanin cewa har a cikin gidansa yana wannan sana'a na pizza da sauran nau'in abinci da ake yi da filawa. Yau akan wannan batu za mu dora. To Malam Bashir idan mutum na son shiga wannan sana'ar irin taka me da me yake bukatar ya tanada eh, to gaskiya da farko mutum da ya san yadda ake abin idan abin ba ba ba wani kasan ba kamar Najeriya wannan ba wani shi wanda kada ka ce kaida da ake bukata ba ka yi zuwa ka je ka bude ka fara ka harka ka ne kawai amma dole sai mutum ya san ciki da waje ne na yadda ake yi na yadda ake yi din da kuma yadda ake yin kasuwancinsa da ma kuma inda ya kamata ya bude din dan ba kowane za ka je ka bude ba to amma yadda Bashir ya jima nan kuma ya san daɗin wannan sana'a anya ba ya je gida har ya buɗe irin wannan kamar yadda ya ce yana son ya yi wallahi ni dai buri na kenan gaskiya na daɗe a nan amma kuma da hankali na gida saboda ka san mutane a najeriya ana fama da yunwa ba abinci da sauransu da kuma muna da kayan abincin amma babban matsalar yadda za a sarrafa ne eh, yake da matsala yanzu kamar misali duk abin da lokacin sa ya zo kamar misali a ce karas ko dankalin hausa ko irin su rogo ko wani abu da haka ko dankalin turawa haka abin da ke kawai su da dafa ko a soya ba za a iya sarrafa su ta hanyar ba daban inda zai kara za a kara bunkasa shi ba haka mm. so duk wani abubuwan yana da niyya na je duk zan zan zan dinga wannan harkokin don mutane don saboda amfanin gonan mu a kara faɗi da ake sarrafa shi. To amma man Bashir kayan la'akari da tattalin arziki kuma ya sha bamban saboda kila in gida ne in ka ce ka ƙara sarrafa shi ka inganta shi za ka ɗan ƙara mai kuɗi fiye da wanda zai so shi kasuwa ya zo kawai ya ɗan fere ne ya sa bisa tukunya ya zuba ruwa bukata ne ya ce ji ciki ya cika eh, gaskiya da wannan gani ta iya daga cikin ma matsalar da fuskanta ke lokacin da na je na kai kek ya yahuza suka ce gaskiya su mutane ba za su iya siyan shi akan haka ba sun ce dan Allah to ku ajiye mu kasuwa ce mun alƙalanci in dai mutane ba za su yi saya mata zan na sun zai jibga zan zan karɓa abina ne amma wallahi mutane kuta wata ba su jiri wani tsada shi a hakan ba a yanda ake a da suke su ne shi din ba so saboda in dai abu dai mutane suna jin daɗin sa kuma ba abu ne za ka tsawo za ka sa dogon buri a kai ba so kai ne zan so ka taimaka wa mutane. amma amma me ya burge kai duk ga abubuwa daban-daban sana'o'i daban-daban amma kai ka gummace ma irin wannan sana'a wanda yake da nasaba da mata girki. wanda a gida mata aka fi sani da wannan me baka sha'awa <laughs> kwarai kuwa ni kana na sha ni kana da kamar amma da kike yan wani sun fahimci na kan haka gaskiya ba wani ban san wata matsala wajen a ce wai sana'ar mata bace ba ko wani abin nan to ni saboda ni ina ganin yanzu misali yanzu misali a gashin kaza a ka gashin kaza wani ko soya kaza a ce ayoyin wannan kamar abu ne na mata haka amma misali ka ga irin su yahuza su irin su al'amir duk da abincin wani sun shahara sun yi suna amma kuma ba wanda yake musu kallon a ce musu a harka ce ta mata ko wani abu na hatta shi kansa bakery din amma kuma za ga cewa mutane kuma kowa ni da ban yi wani tunanin cewa za za abu na mutane za su dinga duba da cewa ko abu ne na mata ba ko wani abu so na san cewa duk wanda zai faɗi wannan kawai shi a zaune a waje ɗaya bai san abin da duniya take ciki bane ba domin domin yadda ake faɗa ma cewa a duniya ma maza ma mata ma iya girki to yanzu da yake nan kake kake wannan kasuwancin baka fuskantar uh, ko bambanci haka waɗannan su ce kai a wannan shagon na bakin mutum ne maimako bari mu sayi wurin waɗancan wanda suke kalan fatan mu jikinmu guda ba ka fuskanci wannan matsalar gaskiya mu dai a nan baltuma dai ba mu da wannan matsalar gaskiya ban san da wasu yaran ba amma dai a nan gaskiya a babu ban taba ji ba ma kuma to na san cewa a shagon da kuke yanzu nan ba wanda kake gida ba wanda kuke a shago ba kai kadai eh. bane dole akwai mutane daban-daban watakila farare ma ya dangantaka take tsakanin ku da su da kuke aiki wuri guda gaskiya da farkon zuwa na dai na samu matsala musamman kasan irin kasan wani suka bamu matsala mu bakake a hmm. wajen a nan gaskiya irin mutanen asia ne na irin su pakistan da india gaskiya sun kunu da bambanci fiye da kowanne don misali larabawa ma sai suka zama kamar abokan mu haka maimakon su da kasashen su ma ka sanin su da nuna bambanci amma nan gaskiya ba haka bane ba irin yan pakistan nan sun fi sun fi nuna mana bambanci haka to da farko na fuskanci wannan matsalolin amma da ke zama kamar oga dole <laughs> dole kasance dole a shi da mijin iya baba to mm. haka dole suka sallama <laughs> to su masu masaukin bakin kuma su ya dangantaka take da su gaskiya babu wani abu babu wani abu wallahi ni gaskiya suna birge da su abbas mu dai ba anan dai ban san su yaran ba gaskiya babu wannan kabilancin kwata-kwata don wani lokacin ma sai goma ce ma gwamnati makara kama da fari da kare da bigi don wanka wani lokacin to gaba ya ya kaga zama amurka musamman nan baltimore inda kake idan ka kwatanta shi da rayuwa gida mu duba daga batun samun aiki da kuma yin aiki ko kasuwanci gaskiya mu da nan baltimo ba mu da wata ba mu da wata matsala yanzu a to gaskiya mu da nan ba mu da wata matsala su nan kawai inda ka cika kaida ka zo da abin da abin da ke bukata shikenan kawai kuma ka iya aikin ka ka tsaya ka gyara aikin ka tsaftace shi shikenan kawai za za ka samu kasuwa to yau ma kamar kullum lokaci ya mun halin nasa ma are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ƙarshen wannan shirin da wannan bako namu yanzu a madin bakon namu bashir na iya gwamaja da ma julie gresham wata daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da To madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sako na farko na cewa assalamu alaikum voa hausa da allah ku mika min sakon ta'aziyya ta zuwa ga 'yan uwan waɗanda harin sojin najeriya ya kashe bisa kuskure da fatan allah ya ji kansu amin kuma ya kamata sojojin su lura sosai wajen kai hare-hare irin wannan wasikar aliyus haruna kiramisau karamar hukumar kirka samma jihar jigawan najeriya fatan alkhairi voa hausa muna Allah wadai da kalaban da shugaban Boko Haram shi kauyayi na cewa shine silar kai hari a masallacin Maiduguri da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya amin daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi Sako na gaba ya fito ne daga mutawakil Gambo Doko dalibi a kwalejin Gumal. Ya ce shugaba Yaya Jame na Gambia ya kamata ka duba girman koma bayan tattalin arzikin kasar da ma asarar rayuka da za ka gadarwa ka idan ka ci gaba da kangarewa daga kiraye-kiraye da kasashen duniya da ma ɗaiɗaikun mutane suke maka. Na ka sauka daga mukaminka a gobe Alhamis. Sako na karshe na cewa da Allah murya Amurka ku bani dama a yau domin in kira ga ECOWAS da su dubi hanyoyin diplomasiya na warware rikicin ƙasar Gambia domin matakin. matakin soji abu ne da kan shafi duk wata kasar afirka mai ba da goyon baya da ma jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin yanayi daga usman manika mai ruwa road funtuwa madalla a gaida baba yakubu makeri yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To a takaice mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi kasashen turai yau Laraba da su kula kar kasar Rasha ta yi musu katsalandan a harkokin zaben su. wani harin da jirgin saman yakin najeriya ya kai ya hallaka mutane fiye da hamsin jiya talata sannan wani mai magana da yawon fadar white house ya ce ya rage ga gwamnatin shugaban amurka mai jiran gado donald trump da ta zaɓi amincewa da ɓangaren leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka ko kuma ƙasar rasha shugaban china xi jinping ya yi kashedi ga gwamnatoci game da illar jayayya a fannin cinikayya a yayin da yake jawabi a wani taro kan tattalin arzikin duniya a Davos na kasar Switzerland jiya talata. Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yau muna son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan harin bom din nan na kuskure da aka yi wanda ya fada kan fararen hula a jihar Borno. Shin wani matakai kuke gani ya kamata a ɗauka domin kiyaye rayukan mutane? A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da Fasil da shi ma ya dafa wajen hada shirin da injiniyan mu Mr. Vasco. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.